أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وفضائله وفضائله موضع a وفضائله mustahabbai na mun yi bayani akan farlolin alwala kuma an yi bayani akan sunnoni yanzu kuma an shigo cikin bayani akan mustahabbai wa fadailuhu ay mustahabbatuhu mustahabbayan alwala mawli'un tsahirun wuri shi kasance mai tsarki ne inda za alwala shi kasance wurin mai tsarki na koda ko wai sabon gina na kamar yanzu an da an kai gina masai an gina masai shi na sabo ba kowa da za ciki ne ba to an so dai inda a arwalla a yi waje kada a yi ciki saboda mai gitta kaina ga wasu wasi na shaidan sannan kuma yan kadiba wurin walakantaccen wuri ne sannan kuma shi arwalla madaukakin abu ne don haka aka son a yi shiga wuri wanda kasance mai tsarki don haka ce wa fada'iluhu mustahabbayyan arwalla mawdu'un wuri dahirun mai tsarki waƙillatul ma'i bila haddin ma'i sannan kuma ta an so karanta ruwa bila haddin ba da iyakan cewa ba kalgulle tamkawanka saboda hadisi na wannan abdullahi ibn mugafalin yace ya ga dan shi shina addu'a yana addu'a shina cewa Allahumma inni as'aluka alqasar al-abyala ina ka farin gida an yi mini jannati dama aljanna ina son ka bani gida farin gida kuma dama ga aljanna an yi mini janna fa qala ya buna ya kai ana yas'al aljannata ka roki aljanna dai wa ta'awaz min an-nar ka roki tsari daga wuta ka dai roki aljanna amma ka roki aljanna ka bi aljanna amma ka roki tsari daga wuta ce saboda naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ƙarshen zamani za a kai ga mutane waɗanda masu wuce wuri ga addu'a sannan kuma su haihuwa jan alwalarsu <coughs> wajen alwala ba a sun haihuwa <coughs> ta mutahi wa أعضاء وإناء إن فتح آه وتيمن أعضاء أن سوكم أداما توجه وانكي قبل وجه Wajen قبل أن سو داما watan saboda mi domin hadisi wanda ya kasance al-muttafaqu alaihi hadisi wanda an ka dace akai ne Buhari ya ruwaito Muslim ya ruwaito hadisi ne na Aisha kala tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance yuhibbu shi na son damantawa fi tana ulihi ga sanya takalma ne wata da julihi da sha takkai ne wa duhurihi da wajen tsarki ne wa fi sha'anihi kullihi haka nan ga sha'ani dukkani ne manzo Allah shi son damantawa watan fitina ulihi inda sanya takalmi shina farawa da kafar dama manzo sallallahu alaihi wasallama watan in zai abin ga in zai sha takkai ne shina fara shaci gehen dama sannan gehen hagu sannan kuma idan waje wajen alwala wajen wankan da na bashi na farawa da dama sannan haguna ne yace sai ta ce kai wa fi annahi kullihi ga sha'anin dai manzon Allah dukkani ne dai komai shi kai da dama shi ka farawa don haka maluma suka ce girmamawa na da tazayyuni farawa da dama duk abin da kasance cina cikin makarimu a fara da dama abin da kasance cikin kawanan kuma a fara da dama ka gane wajen sa takalmi tazayyuni na sai fara da dama sallallahu alaihi wasallama wajen tarajjuli shi ma tazayyuni na fara da dama wajen tsarki shi kuma wannan a wajen girmamawa na saboda za a girmama da Allah subhanahu wata'ala kuma ya fara da dama wa ina in wa in sannan kuma ainihin da aje makai dama abinda ake arwala da shi a aje shi dama amma in futiha in ya kasance buɗaɗɗe ne kuma shi na yiwa a sanya hannu ciki a kan batuwa amma in ya kasance ba buɗaɗɗe ne ba wanda ya kasance ko kuma ya kukumta hannu bai shiga ciki wajen kamfatar ruwa to gar aje shi han hagu shi a musahabbi wa bada'un bi muqaddami ra'asihi wa bada'un da farawa bi muqaddami ra'asihi haka nan kuma an so mai alwala wata in yazo wajen wankin in yazo wajen shahukkai shi fara bi muqaddami ra'asihi shi fara shahuk gaban kai ne sannan bayan kai ne saboda mi watan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama watan shi na farawa da damaye ne sannan hagaye ne sannan kuma shi na farawa da na gaba kuma wannan shine Allah ya ambata subhanahu wataala idza qumtu ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wa aydiyakum ila marafiqi ku wanke hannuwanku zuwa ga bakin ku surwa hannu don ga an kace wada umma muqaddamir asihi hamma a adau gabe su ma sun shige manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwala ga hadisin da mun karwayo na wannan Abdullahi ibn Zaid ibn Asim ya arwala bada bi muqaddamir asihi ya fara da magabacin kai ne to bisa ga wannan ashe mustahabbi na farawa da magabacin kai to sai suka gargado wannan matsala suka ce to kuma ai shi ma aka zo wajen wanke hannuwa a fara shi ma bai muƙaddame jadi da gaban hannu a shekin na ne gaban hannu a fara daga yatsu a doki arwallah a kawo nan tunda abinda Allah subhanahu wata'ala ce wa aydiyakum ila almarafiqi a shekin nan ila marafiki dan nan za a faro wanki a faro a faro a faro daga yatsun haruta ana wankawa har a kawo ga mirfaki in aka kawo wajen kafa ita ma haka za a yi a fara da yatsu na na furta na kafa a gargada a gargada a tafi da wanki a tafi da wanki shi ma ilar ka abaini har akai ga ainihin mun sau ta <clears throat> muje wa shab'u gaslihi wa taslisuhu wa shab'u wa haka nan kuma dukkanin abin da aka wanki wa shab'u da ukuntawa ga gaslihi watan wanki ne shi ne arwalla shi wajen arwalla watan abiwanta ga dukkanin abin da za a wanki wajen arwalla wacce silisihi haka nan shi wankin kuma ukunta shi wa shab'u gaslihi ki din shi koma ga arwalla biyun tawa ga gaslihi wanki na arwalla wa silisihi shi ko wankin nan a yi shi so biyu ko so uku a ukunta shi a nan kaga wannan shi ma musu habbi ne saboda ya zo ga hadisi na wannan a amrun sha'ibin an abihi an jaddihi radiyallahu anhu yace ja'a arabiyyun ila nabiy sallallahu alaihi wasallama wani ba kauye ya zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yas'aluhu an alwudu'i shina tambayar manzon Allah ya ake arwalla fa arahu manzon Allah nuna mishi arwalla talatan talatan uku uku yace ka wanke sau uku ka wanke hannun dama sau uku ka wanke hannun hagu sau uku har ya kai karshe da kai karshe tace haza alwudu'u wannan shine arwalla wa man zada auna kasafa qazzalama wa man zada faqad zalama aw ta'adda wa man zada faqad asaa wa zalama aw ta'adda to mu je mu wa shaf'u gaslihi haka nan kuma na riba an so shaf'u gaslihi biyun tawa ga abin wanki wata hu da ukun tawa duk abin da aka wanki an so a biyanta a wanke sau biyu an so a ukunta a wanke sau uku A ashe nan kaga an ka wanke na harko an ka wanke na harko an ɗauke farilla in an ka dauke farilla wanke na biyu musahabbi na uku na wannan shi an shudi ga masabin malikiya zaman taslisi a ainihin biyan tawa da ukuntawa tawa zama ne musahabbi shi an mashhuri wa halil rijlani kadhalika awil maqlubu al inqa to shi na tunda nan ana magana akan biyon tawa ko ukuntawa ko maluma sun ce mutahabbi ne saboda manzo Allah ya arola maratan maratan ya arola marataini marataini ya arola salasan salasan ashe kenan kaga in an kai marata an doke farilla in an ka doke farilla abinda zai biwa ba addu da zai biya baya ya zama sahabbi to shi na ce fa halal rijlani shin su ma qahahu kazalika tamka haka suke su ma za a biyon tagare su za a ukun gare su ko ko dai al-ma'lubu abinda anka nema min huwa da gare su al-inqa farin cewa a wanke dai wanke shi wanku sosai a gudda dauda shi an kaso to wasu maluma sun tafi akan cewa hukuntawa akai saboda ya zo ga hadisi na na wannan na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu zo Allah ya hukunta sannan kuma ya zo ga hadisi na Usman bin Affan radhiyallahu anhu zo Allah ya hukunta وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف وهل تكره الرابعة shin wanki na hudu karhanta shi an kai idan ya kasance mutum ya zo wajen alwala ya wanke huska ta so uku da ya huska so uku ko yanki hannun dama so uku ya kasance ya tabbatar da uku ya yi amma ke nan ya taho ya ƙara na hudu bisa ga haƙiƙa ne wannan na hudu na ya ƙara shi to idan ya ƙara na hudu da gangan maluma sun ce shin haram na ya yi ko ko dai makaruhi ya yi wasu maluma sun ce haram na yi saboda mazo Allah ya ce wa man zada ta'adda ya tsallake iyaka ko wa man zada faqat asa ayamunana ashe kenan kaga wannan watan gulun na fi dini wuce rina ga addini don haka ashe kenan duk wanda ya kara to ya tsallake iyaka tsallake iyaka kuma an san haram ne wasu maluma kuma suka ce a'a ya dai makruhi wannan hayu Allah karaha hace yake ba akan harimi ba to bisa ga wannan wanda ya kara ta hudu nan da gangan ya tabbatar da wankin ganin hudu na kuma ya ƙara shi to wasu maluma sun ce ya haram wasu maluma sun ce ya makaruhi amma nan ga banda wanda ya kasance ya taho ga wanki ya yi wanki biyu da yi wanki biyu ya taho ga na uku ga na uku sai kokonto ya kama shi shin wankin can da ya nabi na uku na in haka na wanga zai yi na hudu na ko ku wankin da ya nabi na wanga na uku sai kokonto ya kama shi akan wannan to shi bisa ga wannan wasu maluma sun ce mandubi na shi wankin nan na hudu shi ɗauki na uku na wasu maluma sun ce makaruhi na shi wankin nan na hudu to bisa ga wannan amma tare da haka sai maluma sun kace to wanda ya kasance ya taho yayi wanki uku da wanki uku amma ha bai game ba ya tabbatar da sai ga na hudu zai game ba maluma sun ce wankin nan na hudu wajibi na ittifaqan bisa ga dacewar maluma maluma sun ittifaki akan wankin hudu in dai na uku bai game ba to na hudu ya zama wajibi وترتيب سننه أو مع فرائده هكذا نكما daga cikin mustahabbai na alwala akwai tartibu sunanihi jeran tawa sunnoni jeran tawa a fara wanke hannuwa bakin koi sannan a kurkure baki sannan a shaka wanke hannuwa bakin koi shirgai kurkurar baki kurkurar baki shirgai shakawa to an yi sunna uku jeran kenan an yi tartibu sunani banda wanda tuho wajen alwala sai fara shakawa ya fyace ya kurkuru baki ne sunan yanki hannuwa ne kaga bai tartibi bai tankisi to wannan tartibu sunani kenan fi anfusiha jeranta sunnoni tsakanin sunna da sunna aw ma fara'idihi ko kuma shi jeranta sunna tare da farilla watan shi an shi ko wannan shi wanke hannun dama sau uku shi wanke hannuwa ne sau uku shi kurkure baki sau uku shi shaƙa su shi fyace sau uku in yi wannan ya ƙare da sunoni sannan shi taho shi wanke huska ta yi in yi wanke huska shi wanke hannuwa ya shahi kai ya yi suna uku ya yi farilla uku ya janta tsakanin sunoni guda uku da farilloli guda uku sannan ya zo sai ya yi suna ya je taho sai farilla guda suna biyu suna uku farilla uku sunna uku farilla uku sunna guda ah, sunna farilla guda to shi aka ce ma'aum a fara'idihi sunna uku farilla uku sunna biyu farilla guda wanke hannuwa kurkure baki shakawa bai magana akan tacewa ba saboda tacewa ba shi da bai zaman kai ne bai yi ɗaya a ce an yi hace ba a shaka ba lazaman juna ne don haka su ce sunna uku an samu sunna uku na nan da sannan an samu farilla uku wankin huska wanke hannuwa shafar kai an samu sunna biyu mai da shafar kai shafar kunnuwa ga wankin kafa hucen farilla ko ya zama sunna uku farilla uku sunna biyu farilla guda to shi adda um afra'idihi wasiwakun wa in bi isbu'in ka salatin ba'udat minhu wasiwakun hakanan kuma daga cikin mustahabbayyan arwalla an so siwakun mai arwalla an so shi siwaki to shi siwaki wasu maluma sun ah, shi siwaki shi sifa guda uku sifa ta farko dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa laula an ashuka ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salatin ba don in matsa ma al'ummata ba da na hore su da su yi siwaki gun kowace sallah ashe kenan kaga idan kayi sallah ka kare yi arwalla in wata sallah ta zo wannan alwala na nan sai ka sake yin suwaki tunda abinda manzo Allah ce na laula an ashqa ba don in matsa ba a shanke nan ne da ke an samu suwaki inda inda wudu'i ko hmm. an ce shi kashin ce zai zira'i shi suwaki an so shi zama tsawon zira'i ka shigo ta haka nan eh, zira'i taka taka kenan <laughs> taka kenan ko <laughs> an so shi kasance daidai taka kashi wace taka eh hmm. kisuwa ke kashe wuce taka ba zira'i ba zira'i ya yawa <laughs> kada shigo da taka in ya tsaya bakin taka yi daidai to idan aka zo wajen za ka fara kurkure bakinka da ainihin shi wannan ice din in ka kare sai ka wanke icen ka wanke hannunka sannan ka fara arwalla ka yi siwaki inda kullu inda inda kullu wudu'in da ka kare da wannan sifa ta biyu sai ka taho in ka fara wanke hannuwanka ka ƙara wanke hannuwa in ka zo jan kurkuru baki sannan ka ɗauko siwaki sai ka yi siwaki in ka ƙare ka wanke shi sai ka aje sannan kurkurin baki sau uku ka ka gama shi da ni ka gama shi da arwallah sifa ta uku sai ka ƙare arwallah ka gaba ɗai sannan ka ɗauko siwaki ka yi siwaki in ka ƙare siwaki ka ƙare siwaki ka wanke shi ka kurkurin bakinka shi kenan ka ƙare siwaki ka ga sifa kenan shi sifa guda uku wannan abinda ah, mai sharhin sala kenan ya ce ita asifa ta siwaki ta farko ya kasance kayan arwalla a yi shi ta biyu a haɗa shi da arwalla ta uku a yi shi bayan arwalla to shi na ce wasu wakun an so yin siwaki inda kulli an so siwaki wa'in biyu suba'in ko da ko da yatsa ne in ya kasance babu ice na talakiya kuma babu wani ice mai kaushi kuma ki da tuwahin ka sulbi gare su dan ana yi da tuha in ba ka samu ice ba ka samu ka sa yanka ka goge haƙuran ka da shi ya dai ka taho wajen sallah ya kasance kai sallah bakin ka na kazam kazam to shi wannan siwakin da an ka ce ayi maluma sun ce mustahabbi na kuma amma maluma sun ce kware kware siwaki shi da hikima shi na dai bude basira karatu duk wanda ka yawan siwaki basira sai na buɗewa. sannan kuma shi tsarkake ma bakin ka lokacin lokacin zikirin Allah subhanahu wataala sannan kuma shi kasance ba a maka in kana cikin mutane saboda in ya kasance baka sawaki in kana cikin mutane bakin ka wari kai in ka bude bakin ka zuwa magana mutum shi na son magana ta kai amma ta dan kauce kai ne saboda warin bakin ka to shi na na gani da ibnul qayyim cikin wani sharhi cikin wani alitahi na shi da rubuta akan tafsiri yace wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na zaman cikin sahabbai ne sai ji warin bakin suna tashi sace an kai na ji bakunan kuna wari kowa ya tashi sai shi suwaki duk wanda annan kowa ya tashi shi tashi yau siraki sannan shi dawo suka tai suka yi siraki suka dawo sannan suka zauna ci to ko kufa yanzu ga kunkunan ku sai daidai Allahu akbar yau ka sheke nan kaga watan shi siwaki da shi na da hikima kware kware da gaske to shi wani a shi na ce wata wakun an so a yi siwaki yace wa in bi isba'in koda ko da yatsa kamar kenan wanda muka yi kaga wanga da muka yi in ka zo jin kukura baki sai ka sa hannunka cikin baki kai haka to ka gama kurkura baki da tsawaki wuri guda in ka ɗebi ruwa ɗaya ka sa ka kurkura ka tusuwa wannan yi mammaga ka kurkure bakinka in ka sa tsaka. ka yi sunna ka yi musahabbi ka haɗa sunna da musahabbi sunna kurkura bakin tsawaki shi ko musahabbi to shi na muka yi to shi na shi a ainihin shi tsawaki an so a yi shi lokacin sallah ko kuma lokacin arwalla an so a yi shi lokacin arwalla haka nan kuma ce ko kuma lokacin farkawa da bacci ko kuma lokacin da bakin canza lokacin da ka farka daga baccin ka an so kai sawaki inda intibahi min an-nawmi an so ai sawaki wa inda ta gari rufami haka nan lokacin da baki canza kuma an so ai sawaki ka salatin ba'udat tamkan inda kai arwalla da kai arwalla kai sawaki sannan kai sallah bayan ka kare sallah kai sallah azhar lokacin la'asar yazo kana da arwallanka to kaga an samu ainihin dan nisanta to an so kai sawaki wannan lokacin a kasalatin tamka sallah da ya kasance ta nisan ta minhu daga arwalla ka yi arwalla ka yi sallah ta azahar lokacin la'asar yayi kana da arwallarka kaga in ka diba wagga sallah ta nisan ta daga wancan siwaki da kai na farko don haka ga an so ka sake siwaki haka na wanda kwanta ya bacci ka tashi an so kai siwaki haka na wanda ya kasance kana zamni kana mu'amala da mutane bakin ka canza ba lokacin sallah ba in ka je bakin kacan baki da saboda baka ci komi ba ko goro kila baka ci ba ko kuma ka ci wani abu ko alewa ko wani abu wanda ka sa a yanayin bakin ka shi koma daidai ba mahiyanci baki in ya kasance babu komi ciki na daɗe haka nan zai wari to an so in ka gane haka nan ka fara jin yawon ka sun fara yaki sai ka samu su baki sai ka yi wata sannan kuma ta an so cewa bismillahi watan a awallaka kace bismillah shin ka kara da bismillah da arrahman arrahim ko ba za ka kara ba maluma sun yi sabani akan karawa da bismillah arrahman arrahim da cewa arrahman arrahimi wasu kuma sun ce ba za a kara wasu kuma sun ce ana karawa ainihin ita tazmiya maluma sun yi sabani akan kasancewa ta cikin alwala a wannan sun kace tana cikin alwala sun dogara da hadisin da ina jin wannan ya shi bai haƙi ya roto hadisi cikin wannan hadisi watan a hadisi na wanda ya rawaito min dariki Anas radiyallahu anhu Allah shi kuma ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi aka nemi ruwan alwala ba a samu ba da ba a samu ruwa ba sai manzon Allah ce ga ruwa nan ga akwai ruwa cikin wani makai sai manzon Allah ce ai ga ruwa nan ga sai dauki yatsu ne sai sa cikin wannan makai din sai ruwa sun haƙa ma buga Allah ce sai ne ga ruwa na taba buga tsakanin yatsu ne sai manzon Allah ce tawadda'u bismillah mm. tawadda'u bi bismillah ko Allah bi bismillah to bisa ga wannan sai malama suka ce ashe kenan kaga in mutun zai arwalla sai ya ce bismillahir rahmanir rahim sannan shi fara A sannan kuma akwai hadisi a kullu amrin zibalin la yutada fihi bi bismillahir rahmanir rahim hu huwa aqda'u wa fi riwayatin hu huwa ajzamu to bisa ga wannan dai maluma sun ce ana cewa bismillahir rahmanir rahim wajen arwalla amma Ahmadu bin Hanbal ce shi bai ga hadisi ba ingantacce na cewa bismillahir lokacin arwalla amma dai ga masaba malikiya mustahabbi ne saboda sabanin da an kai akan wancan hadisin da kuma kullu amrin zibalin shi ma hadisi ne da ya kasance maluma su yi magana akai ne وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول ولده لمنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووقع وسعود حبيب من برد وتغميد ميت ولحده تو وتشرع shira'u an shira'antar بسم الله الرحمن الرحيم cewa bismillahir rahmanir rahimi mashru'un na an shar'anta shi fi fi guzlin wajen wanka wajen wanka sunna na a ce bismillahir rahmanir rahimi sannan a fara wanka wata yammumin haka na wajen taimama mai taimama shi ce bismillahir rahmanir rahimi sannan shi fara taimama ta yi mustahabbi ne saboda bayani ya gabata akan cewa cewa bismillahir rahmanir rahimi mandubi na maluma sun yi ne akan cewa hakanan din don haka wajen wanka shi ma mandubi na wajen taimaka shi ma mandubi ne wa akalin haka nan wajen cin abinci a ce bismillah sannan a ci shi kuma suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama wa shurbin haka nan wajen shan abin sha a ce bismillahir rahmanir rahim sannan a sha sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama wa zakatin haka nan wajen yanka cewa bismillahir rahmanir rahim wajibun shar'un wajibi na kuma shar'i na wajen yanka shi kan in an ka zo wajen yanka sai an ce bismillahir rahmanir rahim sannan a yanke saboda mai Allah shi cewa wala taakulu mimma la yuzkurimullahi alaihi kada ku ci abinda ba ambaci sunan Allah ba wajen yanka ne wa rukubi dabatin haka nan kuma wajen hawan dabba an so mai hawan dabba shi ce bismillahir rahmanir rahim ko ce bismillahi subhanallazi sahhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ilmu wa inna ila rabbina lamunqalibuna an so mai hawan dabba shi faɗi wannan wa safinatin haka nan shi kuma shiga jirgin ruwa an so shi ma hace bismillahir rahmanir rahim shi karanta ita ma wannan addu'a ko kuma shi karanta bismillahir mujraha wa mursaha wa dukhulin haka nan mai shiga gida an so hace bismillahir rahmanir rahim lokacin shiga gida in za ka shiga gida bayan ka basmala sannan ka roƙi Allah alherin da a cikin gidan nan sannan kuma ka roƙi Allah alherin shigarka da hitarka bayan wannan kuma ka karanta qul huwallahu ahadun ko ka karanta ayatul kursi ko kuma ka karanta fatiha don an so wannan na gani a Yusuf nafani cikin abin nan nashi Sa'adatu Daraini yace duk wanda zai shiga cikin gida ne yace assalamu alaikum ya karanta qul huwallahu sau uku duk wanda haka nan Allah na yarwanta mai arziki ne Allahu Akbar waliddihi haka nan kuma watan kishiya ta yi abin da ake shiyar shiga shine hita an so kuma in za ka hita gida kuma ka ce bismillahir rahmanir rahim sannan ka hito to liman zilin wato an so cewa bismillahir rahmanir rahim ga shiga gida ko kuma hita gida shine ce liman zilin ga gida wa masjidin da masallaci wa haka nan wajen sanya tuwahi an so a ce bismillah wa naz'in wajen cirewa a ce bismillah wa galqin haka nan wa babin haka nan wajen ruhe kofa an so ka ce bismillah sannan ka ruhe haka nan shi ma wajen bude kofa an so ka ce bismillah sannan ka bude shi kuma wajen ruhe gida ana cewa bismillah a bismillah yadullahi fawqa aydihim duk wanda ke ruhe gida yace bismillah yadullahi fawqa aydihim to gidan nan ba wanda ka iya shiga ta yi haka nan ko mashin za ka ajiye in ka kule ka ce bismillah ya dalla ko aidihim babu wanda ka ɗauka wannan mashin ɗin to shi na ce watan wajen ainihin shiga gida haka nan wajen hita gida shi ma ana yi an so a ce bismillah ga shiga an so a ce bismillah ga hita wa ida fa'in albahin haka nan kuma lokacin kunna hitila ka ce bismillah sannan hakunna haka nan kuma wajen a ah, wai ifa'il misbahin ko haka nan wajen kashe fitila ka ce bismillah sannan ka kashe in za ka kashe gulab ɗinka ka ce bismillah sannan ka kashe in za ka kunnawa ka ce bismillahi sannan ka kunna idfa'il misbahin misbahin wa iqadiha to muje mu wa in haka nan wajen takin iyali kuma an so ka ce bismillah Allahumma jannibi shaytana minna wa jannibi shaytana ma razaqatana an so a haɗu wannan wajen jima'i amma wanda kasance jima'i na halal ba manhiyu anhu ba wasu uda haɗebe mimbaran haka nan kuma lokacin hawan shi mai hudu ga membari idan mai hudu ga zai hau membari shi ma an so ya ce bismillahir rahmanir rahim sannan shi hau haka nan wajen sabkowa wata, an so ce bismillah sannan ya sabko wata gami da maitin haka nan kuma idan ya kasance mutum ya cika an ka tabbatar da mutuwa ta yi inda ta haƙoƙi mautihi lokacin da an ka tabbatar da matacce ya cika to an so a shahe shi maluma sun yi ƙaidi fa sun kace inda ta haƙuri mai ciki kashi kasance ya kai gargara ka shafa mai huska hijiya hijiya <laughs> kana sun ka sai na <laughs> don haka sai an tabbatar da mutuwa suna a shahi wala hadihi haka nan kuma wajen lahadu wajen lahadiha ta ai irkaduhu watan ainihin kashe shi kwanci cikin kabari ne iqaduhu fi qabrihi watan kwantar da shi cikin kabari an so lokacin kwantar da mutacce cikin kabari a ce bismillah wa min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ولا تندب إطالة الغرة ولا الرقبة وترك مسح الأعداء ولا تندب so إطالة الغرة tsawaitawa fari ba abinda aka ce matsawaitawa fari watan shine ƙari ga duk abin da aka wanki ko abin da aka shafa ka wuce bakin iyaka inda an kace a wanki ko kuma abin da aka shafa ka wuce iyaka inda an kace a shafa shi aka ce mai dalatul gurati tsawaitawa fari to ba a so tsawaitawa fari ba wasu malumma sun karhanta wasu malumma kuma sun haramta a wasu malumma sun je karhanta tsawaitawa fari din bai bai wuce makaruhi saboda mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na cewa ga hadisi na Abi Huraira man sada aminkum mu alba'at man sada aminkum an yi tsela gora ta hofalu din duk wanda ya samu ikon cikin ku tsawaita farin ne ya tsawaita saboda mai ran alƙawma kuna tashi gora muhajjalina mai asarar wudu'i don haka duk wanda ya samu ikon tsawaita farin ne ta tsawaita shine Abu Hurairah allahu anhu ya kasancewa in zai arwalla ba ba shi cikin mutane zai yi arwalla shi kawo har cikin hamuce ne in ya ta wajen wankin kawo ku zai kawo har bakin gwiwa tai saboda manzon Allah ya ce ku samu iko cikin ku na tsawaita ya tsawaita amma dai masu ta yi akan cewa tsawaita nan makaruhi ta saboda mi Eh, idza kuntum ila salati fadkhulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn to sai a tsaya bakin nan ba a wucewa wa masu raƙabati haka kuma wata an karhantar da shahon kai in mutum ya tuho jan awallati an karhanta in ya wuce kai shi shahi wuya hakanan in yi ya yi gorati ya tsawaita ainihin fari wajen abin shafa to ba so haka nan ba makaruhi ne ta mutane wa tarku a ba'i an so mustahabbi na wa tambarin shafar gabbai wa tarku a ba'i ba a so barin shafar gabbai ba babu komai in ka ƙara arwalla ka samu ka shahi gabbanka wasu maluma sun ce makaruhi na abinda an mandubi dai ka bari ruwan nan su abin ka su tsane ga jikinka kar ka shahe su amma makahulun adamiski ya kasance in ya a walla shi na shahe ga ne kuma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya ƙare wanka watan shi na sa hannu ne shi haka shi kama ya hewa maimuna ta ce ya yi alwala da ya yi wankan janaba da kare wanka wankan janaba ni kawo mai kyalle ko ni kawo mai taro shigo ga jiki ne yan mai da kyalle bai amfani da shi ba ni ga ya sa hannu ne shina shi na yar yarhe shi na yar ruwa a shekenan kaga sa hannun ka masa kyalle ne ta bisa ga haka na ka hulun adam ya kasance in ya aula kare shina sa tuwahi ne shi goggoge shi jiki ne har ya kasance wani almajiri ne da ki shina haka nan ya ƙari a wallahi almajirin ya taso maza da tuwahi ne shi goge mai jikin sai ce lalala bari tuwahin ka alwulu barakatun walla uridu an yi adwa saubi mm, yace ai alwala albarka ta bani sun kuma albarkan nan ta ta ta abinga ta wuce tuwahi na ban sun tsallake tuwahi na ta tsaya nan bakin tuwahi na albarkan Allahu akbar <laughs> ashe kenan kaga kana shi ta kanka ga dukkanin aikin alheri ko samun rahama akan wani tautahi wa in shakka fi thalithatin fa fi karahatiha wa nadabiha qawlani wa in shakka in yi kokanto fi thalithatin ga wanki na uku can ta hakikan na ya tabbatar da yayi wanki na uku ya ƙara na hudu can nan an kace shin makarushi na ko harmana an kai to nan kuma inda ya kokanto ga ta uku yayi wanki biyu ya taho ga wanki ta uku sai ce shin wankin ga na uku na ko na hudu na Na kokanto ya kama shi to nan wasu maluma sun ce mandubi na shi koma wankin nan in yayi wankin nan saboda mai ya bi asali asali wanki uku wasu maluma sun kace ruhi na abinda sa shi ke ruhi shi kuma saboda in ya kasance na hudu na fa amma kaga saboda shakka in ya kasance na hudu na shi kuma ya ruhi. in kuma ya kasance ba na hudu na ba ya mandubi don da wanki na uku mandubi na amma nan ga masaba malikiya akwai kauluka guda biyu ko wa in shakka fi thalithatin in yi kokan toga wanki na uku wa fi karahatiha ga karhancinta wa dabi da kasancewa ta mandubi kaulan ayi kauluka guda biyu kenan shi malan babu abin da bai na mai na rinjiya kaulukan guda biyu kowane kaude daidai shike amma ga saba shafi'iyya ba ka yi in kai kokan toga wanki na uku ga masaba shafi'iyya ba za ka yi shi ba saboda mi abinda ainihin a wannan imamu sayyid ke cewa cikin kokubu sadi'i wa ma shakakata qiffatar quda'atin aw la min alwuqu'i fi mafsadatin wa ma shakakata duk abin da hako kan to qifka tsaya watar quda'atin banin da'a aw la min alwuqu'i fi mafsadatin ya fada cikin banna don haka ashe kenan kaga wankin ce in ya kasance na huduna kayan makaruhi ko ashe gara ya kasance ka bar da'a da kai makaruhi gara barin mandubi da makaruhi gobe. Eh, amma mu kuma gumu duk daidai suke tunda shakka ta kama ka ka shakki qala قال كشكه في يوم عرفة كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد تو قال shehu ma bai shi kwace sai istihraji ya fitar da wata matsala cikin wannan matsala wannan matsala ga mai arwala ya wajen wanki na uku sai kokanto ya kama shi shin wankin ga na uku na ko na hudu na maluma malikiya sun yi sabani wasu sun ce shi ida wankin yayi musahabbi wasu sun kace in ya ishe shi yayi makaruhi to shi na kala shehu malari shi sacce kenan mai inda shi wannan kauli ne na wanda ya kasance ba kaulin maluma na ba istihraji na yi tahriji na na wannan matsala ya fitar da wata matsala cikin wannan matsala sace ka shakki shi tamkak kokanto ne fi so me yau mai arfata ga azumin ranar arfa har kuwa idu shin idina kamar yanzu Allah misali mu dauka mu ce yau kana ganin shi yau takwas ga wata yau takwas ga watan zulhajji in haka nan na gobe ranar arfa in kuma wata rana gobe sahiya sallah ko to kaga ashe kenan in kana kokanto in kai azumi to shin makruhi kai ko mandubi kai wasu maluma sun kace in kai azumin nan kai mandubi wasu maluma sun kace in kai azumin nan kai makruhi abinda ka sa ya zama makruhi in ya dace da ranar arfa ya komo cikin a iradu an da abdullahi subhanahu wata'ala ya shigo cikin kaura kai daga liyafa Allah subhanahu wata'ala dan sahiya haye sallallahu ya an so kowa kashi azumi wajibi na kada ai azumi ya kasance kowa da na haci liyafar da Allah shi ya ma musulmin duniya ita ce layya an gane ko to bisa ga haka na maluma sun fice ba azumin su hayar sallah to amma kai kana wani gari ga kididdiga ka shin yau takwas ga wata ko wata daga wata kididdiga ta bace maka in takwas ga wata na kai azumin gobe kai azumin ranar arfa in ta daga wata na kai azumin gobe kai azumin su hayar sallah to nan musu maluma sun ce mandubi na kai azumin nan wasu maluma sun ce maka ruhi na kai wannan azumin wannan shi a kaudi na shehu mazali radiyallahu anhu alhamdulillah ya sa gama lafiya